Masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili gani gawa ne. A littafin na ajaibi na uku fassara Aliyu Abubakar Sharfaɗi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfaɗi. Idan dai ba ku manta ba kun ji cewa Damaru suna ta fafatawa da Saba'ul Hindi bayan kuma mahaifinsa Maliku Saifi ya samu nasara kan sarki Yaju. To Damaru da ya ƙara azama ya himmatu ya kifa akan saba'ul hundi ya takura shi ya kuntata shi ya rika saukar masa da masifin yaƙi kashi-kashi salo-salo har sai da ya kiɗima shi ya ruɗa shi ya kuma toshe masa duk wata ƙofar tsira don kada gudu da mari ya ɗo numfashinsa ya kirɓa masa wani uban naushi a tsakiyar ƙirjinsa wanda ya sa sabon hindi ya ji numfashinsa ya ɗauki ya shiɗe da mari ya zaro wani kulki daga ɗamararsa ya ɗaga shi da nufin zai wa sabon hindi fashin albasa ai ku ganin haka sai nan da nan saboda hindi ya da takobin sai daga hannunsa sama ya ci a damaru ina cikin da'a kana saki karin jaye ne dan haka damari ya fasa wannan aniya tasa ya mai da kulkin sa nan take sarki ya ji da ɗansa saboda hindi suka yi kalmar shahada suka musulunta da gaskiya maliku sai ya jarraba su da takobin asibu ya tabbatar sun musulunta da gaskiya na muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba sarki ya yace ya ce ya shugabana maliku sai yanzu ina nufi gare ka ka yi hawa yanzu mu tafi tare da jama'a ka da jama'a ta zuwa birni na har ne maka wata yan liyafa ta girmama domin ka zama shugabana ni da jama'a ta baki ɗaya, za mu zama masu biyayya gare ka da taimakon ka bisa ga dukkan lamari mun zama muna daga cikin rundunar ka. Maliku sai ya amsa masa ya amince bisa ga wannan bukata tasa sarki ya ya juya zuwa jama'ar rundunarsa ya yi musu magana da sautin murya mai karfi ya ce ya ku jama'ata ku yi sani cewa ni da ɗana mun kubuta daga bata mun shirya zuwa tafarki madaidaici wanda shine bauta ubangiji makaɗaici saboda haka yanzu kuma ina mai kira gare ku da ku karɓi musulunci wanda ya karɓa ya tsira wanda kuma duk bai karɓa ba ya zamo abokin gaba gare ni kun kuwa san makoma duk wanda na rika abokin gaba gare ni ba na wanzar da shi a turan kasa. nan take duk jama'a su suka musulunta sannan aka dunguma baki ɗaya zuwa birnin sarki Hiyadu aka shafe kwanaki bakwai ana ta liyafa bayan da aka gama wannan liyafa kaf sai malikul sai ya shaida a sarki Hiyadu to shi fa zai wuce zai tafi zuwa aniyarsa ta yakar sarki Saifu Ra'adu da sarki ya je da haka sai ce ya shugabana dan ma sarki sai fara ado ai ba ma sai ka je ba ka bari ni yanzu zan yi hawa da jama'a ta, zan je na yaƙe shi in kai min izini maliku sai ya ce ya shaju kai sani cewa ba wai sarki sai fara ado kawai na fito yaka ba ina so ne sai na shimfiɗar da duniya baki ɗaya ta tafi zuwa bauta ubangiji makaɗaici don haka sai sarki ya je ce to da haka ne duk ni da mutane na yanzu za mu bi ka zuwa tabbatar da wannan aniyar taka haka aka yi hawa baki ɗaya rundunar maluku saifi ta zama runduna ce wadda yawanta ba zai ki da dugu ba suka ɗunguma suka kama hanyar zuwa babban birnin habasha garin sarki sai radu bayan sun ɗau wani lokaci mai tsawo suna tafiya sai suka zo dab da birnin habasha suka yi wa garin ƙawanya cikin ƙanƙanin lokaci ta na labarin zuwan su ya isan masarki sai radu nan da nan ya kiran wajiransa da manya daga cikin 'yan majalisarsa suka zauna domin yin shawara sarki sai radu ya duba zuwa gare sai ce yanzu labari ya iso gare ni cewa makiyin nan namu wanda muka wanzu cikin gaba da shi tsawon lokaci maliku saifi dan zizani ya zo da runduna ya sauka a nan bayan birnin mu da nufin yaki wannan shine dalilin da ya sa na tara ku a nan domin mu shawarta yadda za mu bullo wannan lamari sarki sai waradu bai gushe bai ci gaba da cewa kuma labari ya zo gare ni cewa ya zo da runduna wadda yawanta ba zai ƙi da dugu ba kuma na ji an ce duk manya-manyan sarakunan nahiyar nan tsare kuna ya yaƙi ziyarin jayensu kamar irin su sarki rauru da sarki hiyadu duk sun zamo suna daga cikin rundunarsa saboda haka ni dai ina tsoron yin wannan yaki domin ku na tabbata ba za mu iya yakar wannan runduna tasa ba sarki sai da ya shiru yana tunani sun kai da kansa ƙasa can zuwa wani lokaci ya ɗago kansa ya numfasa ya ce to bai ga bala'i ya same mu to amma tun farko dai ba wani bane ya jawo mana wannan bala'i ba illa kawai bokayen nan guda biyu sakaradisa da sakaraduna muna zaman zaman mu suka tashi suka hada mu gaba da ubansa a wannan lokaci sarki sa aka kira bokayen nan guda biyu wato sakaradisa da sakaraduna suka zo ga wansa suka zauna sarki sai wara da ya dube sai ce ya ko waɗannan bokaye guda biyu ku sani cewa maliku saifi ya yi hawa da nufin yakan mu ya sauka a bayan birnin mu da runduna ta mutane da aljinu da bokaye wanda a takaice dai mu ba za mu iya yakan wannan runduna ta sa to yanzu mai kuke gani ku bani shawara yadda za mu kullo wannan lamari nan sai sakaridi sai ci haba ya sarki ya kake irin wannan kalamai na nuna gaza kai sani cewa tuni ma mun ga zuwansa cikin nazarin bokancin mu hakika kam ya zo da runduna ta aljinu da bokaye da mutane amma duk da haka me zai baka tsoro bayan tauraruwa zahalu tana tare da ko kana kokonto ne cikin imaninka da zahalu bai gushe bai ci gaba da cewa tunda zahalu tana tare da kai za ta taimake mu cikin wannan yaƙi, za mu yi rinjaye domin ku yanzu ma ta shirya da mu zuwa yadda za mu shirya fita wannan yakin ya ci gaba da cewa yanzu abin da za a yi shine kada mu sake mu yakin ɗauki gaba ɗaya da su domin idan muka yi haka sun fi mu yawa za su rinjaye mu yadda yakin zai kasance shine mu yi fito na fito sadauki zuwa sadauki ta haka ne kawai za mu galaba da su kamar yadda tauraruwa za ta gaya mana rufe bakin sa ke da wuya sai ga najahu ya shigo fada yana rike da wasiƙa hannunsa da shigowar zai faɗi gaban sarki ya gaisuwa ya ce ni dan aike ne daga shugabana sarki maliku saifi dan zai zana takarda ce ga ta ya bani na kama ka ya mika sarki takarda ya karfa ya buɗe su makarantawa ya ga ansa zuwa ga sarki sai ado kai sani cewa na sauka garin ka bisa aniya ta guda biyu na farko shine ina kira gare ka da ka miƙo mun tsinannun bokayen nan naka guda biyu wato Disa da Juna. waɗanda tun farkon rayuwata suka wanzu cikin yi min hasada da jewa na cikin bala'i iri daban-daban har ne musu hukunci bisa ga wannan aibu nasu gare ni sannan abu na biyu shine ina nufi kai da mutanenka da ku babbauta taurari ku komo zuwa bautar ubangiji makaɗaici idan ka bi wannan zance nawa kai da jama'a ka kunkuta idan ku kaƙi to kai da mutanenka zan yaƙe ku dinna na halaka ku da yanku ba zai wanzu ba yana raye a duran ƙasar nan ko da sarki sai muradar da jama'arsa suka ji wannan abin da wasiƙar ta kunsa sai suka kasance cikin zulmi da fargaba sarki sai faradi ya ce to ni dai yanzu zan rubuta amsa wannan takarda na faɗa kashe su da yaƙi tunda dai dama za zahalu ta lamunce mana tana tare da mu za ta taimake mu nan take umarni aka rubuta takarda aka bayar na Jahu ya karba ya tashi da nufin koma ya kai wa shugabansa sarki Malik saifi da koma Najahu ya mika wannan takarda ga Malik saifi ya karba ya bude ya so makarantawa ya ga ansa daga sarki Zaiwa Ra'adu zuwa ga sarki Malik Kusaibi din zai zana takarda ta iso gare ni kuma na ga duk abin da ka rubuta to ka sani cewa ni ba zan aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda biyun nan da ka ambata ba na faɗa kashe ka da yaƙi a takaice kenan gobe ku fito mu buga amma kuma akwai sharaɗi cikin wannan yaƙi da zamu yi sharaɗin ko ne? kada kai amfani da bokaye da hadimai aljanu wajen wannan yaƙi domin ka san neman taimako daga waɗannan ɗabi'a ce ta ma'abota tsoro da rashin juriya wurin yaƙi kana kuma wannan yaƙi zai kasance sadauki zuwa sadauki ɗaya bayan ɗaya don ka amince da wannan sharaɗin gobe ku fito filin daga da sannu za ku ga yadda za mu gaure da ku bayan da maliku sai bai gama karanta wannan takarda sai duba zuwa mutanen sai ce shin shi ko sarki sai ra'adu me yake rudin sa har ya rubutu wannan takarda gare ni yana zaton idan aka yi wannan yakin kamar yadda ya tsara din nan zai samu damar yin galaba da mu ne to yanzu ina kira gare ku ya ku malamai na da hadimai na gobe za mu fita wurin wannan yaki da runduna ta sadaukai kawai amma ko kada ku dauki wurin wannan yakin kamar yadda ya bukata nan dai duk sadaukai suka wanzu cikin shiri tsawon wannan rana suka haɗu zuwa ɓarya ɗaya suka kafa sansani a nan gari na wayewa sarki sai wara'adu yayyo hawa da rundunarsa suka fito zuwa bayan birni suka taho zuwa filin daga can su ma tunin rundunar maliku saifi sun hau suna sauraro nan faranduna ta fuskanci runduna ana kallon juna sashe zuwa sashe daga rundunar maliku saifu sai sadauki huru rashi ya bugi dokin dokinsa ya fito tsakiyar fagen daga yana gurnani tamkar wani zaki yana sanye da wata rigar lahidi kansa ga kwalkwali na bakin karfe yana rike da mashi da takobi a hannunsa huru rashi ya duba zuwa rundunar mutanen habasha ya wata kururuwa ya ce ku tawo inannu ga na fito gare ku da zai bakinsa ke da wuya sai wani sadauki daga Rindunar sarki sai fara'adu ya zaburo yayyo ɗauki kansa gana haka shi ma ya bugi doki ya kansa suka haɗu suka zo maso kekeniya da bugayya nan da nan ƙura ta tarnike suka himmatu wajen kai ɗauki ga junansu aiko ba a jima ana wannan tarza ba wurluwashi ya tashi kan sadaukin nan da takobinsa ya faɗi matacce gana haka wani sadaukin ya kuma zaburowa yayyo ɗauki kansa hurluwashi ya karkata zuwa gare shi shi ma cikin kankanin lokaci ya raskar da shi zuwa ga dan uwansa na uku ya fito shi ma ya gama da shi na hudu ya fito shi ma bai wanzar da shi ba kai hurul wahashi bai gushe ba tsawon wannan rana sadaukan sarki sai fara'ada suna fitowa ɗaya bayan ɗaya yana halaka su sai da ya kashe mutum ɗari biyu da tamanin, sannan aka buga kujen rabuwa ya koma zuwa sansani maliku sai da sauran jama'ar rundunarsa suka tare shi suna masu masu jinjina da samun nasara can kuma sansanin sarki sai fara'adu suka wanzu cikin bakin ciki bisa ga yadda wannan yaƙi ya kasance a wannan rana a rana ta biyu aka sake fitowa bakin daga a wannan rana sahabi kusan lasa shi ya fito daga rundunar maliku safi ya fito yana sanye da sulke na bakin karfe yana gunji ya duba zuwa rundunar mutanen habasha ya ce ya ku taron karnuka ga falallu gani na fito gare ku wanda ya sanni cikin ku sani na ya isa masa wanda kuma bai sanna ba to gani nan ban buya ba ni ne sahabi kusan lasa rufe bakin sake da waya wani sadauki ya zaburo ya yi dauki kansa shi ma sabe kusan ya zabura ya ɗauki kansa suka haɗu haɗuwa irin ta gwaraza ta gogin likkafa silki ya haɗu da sulke kowannen sai kai wa kowa sara da takobi takubansu suka haɗu suka yi karafya tartsatsin wuta ya fita nan fa kowannen sai ya himmatu ya azamtu wajen kai ɗauki da sara da suka da tsinin mashi dawakansu suka wanzu cikin tuturniya da kaiwa da kawo ƙura ta ƙudura tsakaninsu can ana cikin wannan fafatawa sabi kusan zuciyarsa ta ƙara harzuka ya ƙara azama da aniya yau abokin gabansa ɗin ya sa takobi ya fiƙe wuyan sadaukin nan kamar yadda ake fiƙe alƙalami ya faɗi ƙasa matacce ganin haka wani sadaukin daga rindunar sarki zai wa ra'adu shi ma ya sake zaburowa ya yi ɗauki kan sabi kusan lasa shi ma ya gabata zuwa gare shi aiko ba su daɗe suna tarzawa ba shi ma ya riskar da shi zuwa ga ɗan uwansa na uku ya kuma fitowa shi ma ya gama da shi haka dai tsawon wannan rana shi ma sahibi kusan laza ya wanzu sadaukai suna ta fitowa ɗaya bayan ɗaya yana halaka su sai dai kashe mutum ɗari uku da goma sha biyar sannan aka buga kujen rabuwa ya komo zuwa sansani malikun saifu da sa suka tare shi suna masu yi masa jinjina da samun nasara can kuma sansanin sarki saifu ra'adu suka wanzu cikin bakin ciki bisa ga yadda wannan yaƙi ya kasance a wannan rana a rana ta uku maimunan hijab ya fito daga sansanin maliku zaiwi ga hamilu ya zuba dama da hauni ya shiga ɗamara ya ta gidan ya fito yana muzure yana gurnani ya tsaya tsakiyar filin daga ya nemi fito na fito aiko da saudaukar rundunar sarki sai fara'a da suka ganshi suka tabbatar da cewa maimuna ne ya fito sai duk zuciyarsu ta kara aka rasa wanda zai fito daga cikinsu ya tara maimunu domin ku sun san da dai maimuna ya fuskanci ba da ya fitowa sai wata kururuwa wadda ta rika girgiza ƙasa ta ɗimotar da sadaukar rundunar sarki sai fara'adu sai ya zabura ya nufi rundunar ya kai bara zuwa ɓarya dama ya kashe mutum bakwai ya kuma kai kora zuwa ɓarya hagu ya kashe mutum goma sannan ya koma tsakiya ya kashe wasu mutum goma ya komo kuma zuwa tsakiyar filin ya ja ya tsaya wannan aiki na maimunu ya ɗimotar da hankalin mutanen habasha a wannan lokaci sarki sai fara'adu ya tsawa ga sadaukansa ya ce da su kai can ku wai kun manta da cewa zahalu tana tare da ku ne har kuke sakaci da nuna gazawa wurin wannan yaki maza a samu wani daga cikin ku ya ɗauki kan maimunu ɗin nan nan take wani sadauki ya zabura ya kai ɗauki kan maimunu ko da maimunu ya hango shi bai ma bari ya iso gare shi ba face ya gaggautar da koren ransa zuwa kiyama gana haka wani ma ya sake fitowa shi ma ba ko tarza ba maimunu ya raskar da shi ga ɗan uwansa haka dai a wannan rana maimunu, linjab yawanzu yana ta wasa da makamansa yana faucin rayukansa daukan sarki zai furado ba kakkautawa bai gushe ba yana aikata wannan aiki gare sa a wannan rana sai da ya kashe mutum 670 sannan ya dawo zuwa sansaninsu sai fita da sauran jama'a suka tare shi su ne masa jinjina da samun nasara tun kuma sarki sai fara da hankalinsa ya mutuƙar tashi gani irin barnar da ake musu a kullum wajen wannan yaki nan sa suka zauna suna shawartawa sarki ya duba zuwa boka nan biyu wato sakaradisa da sakaraduna ya ce da su ya ku waɗannan boka yana guda biyu duk da dai ku kuka jawo mana wannan bala'in tun farko kuma yanzu ko kuka tsara wannan yaƙi gashi kuma kullum sai barna ake mana ni dai ina tsoron yadda wannan lamari zai kasance yanzu ina nufi gare ku ku bani wata shawara mafi dacewa domin shawarar da kuka bani a baya na ga ba mai dacewa ba rufe bakin sa ke da wuya sa disa ya ce zahara ta baka nasara kada ka yi fushi ko ka kare da wannan al'amari domin ya tabbata hakika kamar yadda muka gaya maka a baya zahara tana tare da mu kuma za ta taimake mu ba makawa wurin wannan yakin game da rinjayar mu da ake ko wajen wannan yakin ai wannan al'adar yaki ce dama yau nasara gare ka gobe ga dan uwanka Ka ci gaba da cewa yanzu kai sani cewa a karkashin mu akwai wasu bokaye 80 masana kuma ƙwararru wajen sha'anin bokanci da tsafi wanda kuma su ma kowannen su kamar mu yana da runduna ta aljanu masu masa hidima a ƙarƙashin ikonsa sa bai gushe bai ci gaba da cewa sannan kuma a rundunar mu muna da giwaye manya waɗanda adadin su ya kai dubu talatin yanzu abin da nake nufi da kai ya wannan sarki ka rubuta takarda zuwa ga malikul saifi ka shaida masa cewa kana so ya dakata maka a daina wannan yaki har zuwa kwanaki uku domin kana so za ka shawara to kaga cikin kwanakin nan uku za mu samu damar gayyato boka nan namu tamanin kuma mu gabato da giwa nan namu bisa sharaɗin nan da kuka yi da malikul saifi cewa ba za a yi yaki da boka da aljanu ba to mu sai mu yaudare shi idan ya hutu yana yakan mu da sadaukai mu sai mu saba wannan alƙawarin kawai mu saka musu giwayen nan su cikin su suna tattake su mu kuma da mu da boka nan namu mu umarci aljanun mu su rika jihon su da duwatsu manya suna fesa musu wuta duk mu kashe su baki da sarki sai burade ya na'am da wannan shawara ta saka radisa nan take ya rubuta wannan takarda ya tashi dan aike ya kai ta ga maliku sai maliku sai ya karbi wannan takarda sai ya ga an sa zuwa ga sarki maliku sai dan zana. na rubuto maka wannan takarda domin na shaida maka cewa ina so a dakata da wannan yaki har zuwa kwanaki uku domin ina so ne wata shawara da ni da mutane na daga sarki sai faradu dan haka sai maluku sai ya rikarayawa zuciyarsa cewa ko karaya sarki sai faradu yayi da ganin yadda wannan yaki ya kasance yake tunanin yayi shawarar miƙa kai zuwa musulunci ya furta wannan zato nasa ga jama'a sai ce da su to mu saurara zuwa kwanaki uku mu gani haka dai wannan lamari ya gudana a wannan rana da dare bayan jama'a duk kowa ya tafi zuwa tantansa domin kwanciyar bacci a wannan lokaci sai bokan ya akila da barnuhu suka keɓanta suna hira can suna cikin hira sai bokan ya akila ta ce ya barnuhu ni dai zuciya ta bata amince da takardar nan da sarki sai faradu ya aiko da ita ba domin ko tana zantar min da cewa anya kuwa ba wani makircin suka kulla ba kai bari dai buga ƙasa in gani nan take ta baje kasa ta himmatu cikin nazarinta nan da nan lamari ya bayyana gare su suka gane duk makircin nan da suka radi sai kulla nan fa sai kuma suka so shawarar yadda za su bullo wannan lamari suna cikin wannan hali sai ga musabi kullai yari ya shigo gare su da zuwan sai ya zauna suka gaisa sannan ya ce ni da yanzu na zo ne gare ku domin ni da zuciyata tana zantar min da wani haɗari tare da wannan takarda da sarki sai fura da ya yi saboda haka na zo nan ne ku duba ku gani ko akwai wani abu jin wannan magana ta su sai akila ta dube shi ta ce ya musabiqul yari ai yanzu ma abinda muke tattaunawa kenan ka shigo domin ko kamar yadda kai ma ya darsa a zuciyarka mu ma haka ya darsa a zuciyoyinmu ta ci gaba da cewa yanzu mun buga ƙasa mun gani cewa nan bokan nan sakaradisa da dan uwansa sakaraduna su suka kulla wannan makirci da nufin za su saba alƙawarin da ke tsakaninmu da su za su yaƙe mu da bokanci da aljanu da giwaye sabanin sharaɗin da muka sharkanta da su shine sai suka shawarci sarkin su ya rubuto mana takarda ya nemi a dakata zuwa kwanaki uku yanzu gashi nan mun gani sun gayyato wasu bokaye su tamanin bisa wannan aniya kuma sun gabato da giwaye guda dubu talatin bisa dai wannan aniya ta su kaji wannan shine abin da ya faru ka zo ka riske mu muna shawarta yadda za mu bullo wannan lamari ko da masabiku ya ji wannan labari sai ce haba ni fa na san haka wannan lamari zai kasance ba kirci ne to yanzu abin da za a yi shine ku sani cewa yanzu idan muka bayyana wannan lamari ga shugaban mu Malik Saifi ba lalle bane yarda domin shi tuni zatansa ya tafi zuwa shirya zasu saboda haka ba lalle bane yadda kuma ku taimaka wurin wannan yaki domin ganin sharaɗin da aka yi a baya na bokaye da aljanu cewa ba za su yaki ba abinda za mu yi shine cikin wannan daren ba tare da mun sanar da kowa ba mu ɓata wannan makircin da suka shirya ko ku jibanci lamarin bokayen da suka gayyato ni kuma ku banna da lamarin giwayen duk zan halaka su komai yawansu din wannan shawara ta Musabi Usai Akila ta ce hakika kan wannan magana ta ka gaskiya ce wannan shine mafi dacewar lamari nan take masabiku ya tashi ya fita hakila kuma ta kiran wani aljini daga cikin hadimanta ta tambaye shi ya sanar da ita sunayen bokayen nan tamanin da radisa da radiyuna suka gayyato ya sanar da ita ta rubuta su ta aji sannan ta ɗauko wasu takardu guda tamanin daga jakar bokancinta ta yi zanen mutum mutumi jikin kowace takarda ta kuma rika rubuta sunayen bokayen nan jikinsu ya zamanto kowace takarda idan ta zana mutum mutumi sai ta zana sunan boka guda ɗaya a jiki sannan ta ajiye ta gefe haka ta wanzu tana ta wannan aiki amma abin da ya gudana daga misabi kwallayyari bayan ya fito daga wajen akila da barnuhu sai bi duhun dare ya tafi zuwa sansanin mutanen sarki zai fara ado ya je shiga cikin sansanin ba tare da wani ya gan shi ba ya lallaba ya buge ɗaya daga cikin masu gadin sansanin ya kashe shi ya cire kayan jikinsa ya sa sannan ya ja gawa su ya ɓoye ta ya fito yana zazzagawa ya saje da masu gadin domin yana sanye da irin kayan su ba su gane shi ba musabiku ya kasance yana yawo cikin su yana nazarin su har ya gano inda giwayen nan garken su yake ya gansu burjuk suna ta kiwo ya duba cikin wannan garken giwayen ya fahimci cewa waɗannan giwaye suna shan ruwa ne daga wani tafki gana haka musabiku sai ya nufi wannan tafki ya tsuguna a gaba kamar zai sha ruwa ya fakaice su ya ɗauko guba ya saka ta a cikin wannan ruwan tafkin ya tashi ya koma gefe ɗaya zauna yana sauraron ganin yadda wannan lamari zai kasance aiko wannan dare bai kare ba sai da kafatanin giwayen nan suka sha daga ruwan tafkin nan haka na kuma masu kula da giwayen waɗanda suka kasance dukkan giwa guda ɗaya mutum biyar sarki sai fura'adu ya wakilta da su zama masu kula da ita haka su ma gaba ɗaya wasu suka dafa abinci da wannan ruwa suka ci wasu kuma ruwan suka sha ai daren nan bai fita ba sai da guban nan ta tasiri akan giwayen nan da masu kiwon su gaba ɗaya suka mutu Dana haka masabiqul layari ya farin ciki bisa ga wannan nasara tasa ya zare jiki ya bi duhun dare ya koma zuwa sansanin su da zuwan sa bai zame ko ina ba sai tantin bokanya hakila ya shiga ya iske ta tana zo ne ko daga nan sai ta ce ya musabiqu ya lamarin ya kasance daga bangaren ka bukata ta biya ko kuwa ya amsa mata bukata ta biya an samu nasara ya kwashe labarin da abin da ya gudana ya ga mata Haƙila ta yi farin ciki da jin wannan labari sannan ta ce madalla da kai masabiqu kai ka cika aikin ka ubangiji ya karɓi wannan aiki naka to bari yanzu ni ma da sannu zaka ga yadda zan aiwatar da na aikin nan take sai ta ɗauko guda daga cikin takardun nan da ta zanen mutum mutumi a su sannan ta ɗauko ta ‘yar aska ta yanke kan ɗan mutum mutumin nan ta dauko ta biyu ita ma ta aikata kamar yadda ta aikata ta farko haka ta uku haka ta hudu haka ta biyar kai bata gushe ba tana yin haka har sai da ta yanke takardu tamanin din nan gaba ɗaya bayan ta gama ta dubo musabiku ta ce to ni ma bukata ta ta biya domin yadda ka ga ina yanke wannan takarda haka yanzu duk bukayen nan tamanin kawunan su sun rabu da gangar su, yanzu duk sun halaka gaba ɗaya nan za mu sa aya saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka fasara wannan littafi a ja'ibi na uku Aliyu Abubakar Sharfaɗi da kuma Arabi Abdullahi Sharfaɗi mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya